masu kallo da sauraro assalamu alaikum barkanku da rahaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake kota shiri ne da ma'aikatar yada labarai ta jihar kano karkashin jagorancin comrade malam muhammad garba ke ɗaukan nauyin kawo muku a wannan makon shirin namu zai yi duba a irin ayyukan gina ƙasa da mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kadimul islam yake aiwatarwa a birni da karkara na kano kowa ya san titi shine ci gaban kowace alƙarya. don haka gwamnan jihar kano ya dukufa ka'in da na'in danganin ya kirkiro da sababbin tituna ya kuma ci gaba da wayanda gwamnatocin baya suka bari irinsu gada sama kai da ma gada ƙasa da makamantarsu a yau titunan da ake yi a jihar kano sun zamo abin alfahari ga kanawa kai ka ce a ƙasashen turawa kake ko ƙasashen larabawa ku biyo mu ku gane mai idanunku irin titunan da mai girma gwamnan jihar kano yake shimfiɗawa a faɗin jihar kano tsaro kasar mu dama da mahauni kasar mu ta shiru ba babu sautuka kuma ba

shika eh ganduje ka zamo babbar dirka eh matan jihar kanan dai sun bi ka sun ce ba su bin wani gaura ka masu haɗa tarko sun taka baba kar ka samu su hannunka suna gani kanan ta zamta ka kwanjin muna dai yayi na cikin sarka. Komai da bin sabo tsinin fika. Komai da bin sabo tsinin fika. kila ba ya irin irinsa aka kawo nan jihar Kano cikin birnin Kano domin idan ka zo wannan gurin an kammala shi idan aka rufe maka ido daga baya ka buɗe za ka ce wai mun iso Dubai din ne to wannan ba ba bane gaskiya ce wannan ba yaudara ba gaskiya ce a ƙoƙarin da muke mu mai da birnin kano daidai da kowane birni a duniya shi sa muka ɗauko irin wannan aiki domin ya kasance duk inda birni yake a najeriya da ma afirka gabaki ɗaya idan an zo birnin kano lalle an san cewa ko da mai kazo an fika wannan gada sunanta ko da mai kazo an fika wannan gada babu gada-gada a ciki aiki ne sak aiki ne sosai aiki ne mai nagarta babu gada-gada gaya maku za a sa lambobi wanda za su nuna mai tafiya ga hanyar da ya kamata ya bi idan ba sa waɗannan lambobi ba to ƙarshen ta kowa sai ya bata wannan guri amma na gaya musu cewa a'a ba ma son ɗan birni ya bata ɗan ƙauye ma idan sun zo ba za su bata ba Kuma 'yan ƙauye mun zo ba za mu wata ba. Domin za a sa alama za a sa inda kake so ka je inda kake so ka je sai ka duba alama ina aka nuna sannan sai ka bi wannan hanya sannan kuma akwai tayil-tayil da ake sa na ado karkashin gadon nan ga nan an fara sa wannan aiki fila-fila ɗin nan duk za a sa mata ado duk wannan gefe za a yi masa ado domin idan ka zo sai ka dinga daga kanka to ina fata kada garin kallo kuma a sa a hadari domin ɗan birni ma idan ya zo nan da baki da hanji da ido wasa ya bude balle kuma mutanen mu daga ƙauye sannan kuma an yi sabon tsari da daddare wannan gurin zuwa ne da daddare idan an kammala domin irin adan da za a yi masa da daddare to muna tabbatar maka ko dubai ka je sai ka darje kafin ka samu irin wannan wuri domin suka suke aiki a dubai na wutar lantarki su muka ɗauko muka ce ku zo ku wannan aiki tsari na musamman akwai ciyawa da za a shuka akwai kariya da za a yi wannan ciyawa so muke duk faɗin ƙasar nan ya zama na wannan guri ne da za a zo a kalla a jihar kano idan an kammala wannan aiki za mu roƙi shugaban ƙasa muhammadu buhari allah ya bashi lafiya za mu roƙe shi domin ya zo ya buɗe mana wannan katafarin aiki sannan kuma akwai wani titin wanda shi ma idan ka je za ka san wannan titi ya yi titi shi ne titi da ya tashi daga hanyar maiduguri ya nausa ya tafi hanyar zuwa zaria can kusa da gidajen babban banki na najeriya wannan guri yanzu idan ka bi an sa fulafulai na wuta da daddare ka je ka ɗau hoto ka harba a cikin waya ka kowa gari akwai wani tsari na musamman akwai tsari na musamman akwai wutan lantarki da za a sa wanda suke kawowa a jirgin sama idan suka leko za su ce mun zo london ne ko mun je america ne Ah, ce a kano yayi saboda haka muna gode muku kwarai da gaske eh, yanzu babu mai muku na janje Sports. пока. ayyuka a daka a daka kambun kwabulas ko ya ɗauka eh makiyan mu ba ma san kuraka mm, kai kai yana kan mai shika eh ganduje ka zamo babbar dirka eh, jihar kanan dai bi ka kun dai gane ma idanunku irin hotunan da na faɗa muku a baya da mai girma gwamnan jihar kano yake malalawa a faɗin jihar kano baya ga titina su ma dai 'yan kasuwa musamman na kantin kwari ba a bassa a baya ba domin mai girma gwamnan jihar kano ya samar musu da shaguna na zamani kai ka ce a ƙasar dubai kai ku biyo mu ku ga yadda aikin shagunan yake gudana dandamalin nan yadda wuri na gefen hagu shine wancan karami wanda yake yan hula wannan na sama shine zai dawo mutum dubu biyu da dari shida da goma sha shida wanda muke tsaye a kan shi wannan foundation din shi sannan wannan kuma shine zai ɗauki mutum dubu ɗaya da dari biyar da goma sha biyu insha Allahu muna sa ran nan da wata uku zuwa hudu aka gama yadda wurin nan yake a haka haka za a dinga ganin shi akwai fitilu da za a sa masa special fitilu na sama ko daga jirgin sama in ka hango kan tufari za a ga ta fita daga sauran gidan na kanakan insha Allah mai abinda muke so wurin ya zama kenan Let's go! an sa mana foundation na arziki a Obrigado. cewa duk inda babbar kasuwa take a duniya wannan kasuwa ta samu irin wannan yanayi akwai hanyar unity road wadda ta taso daga ibrahim tayo har ta shigo cikin wannan kasuwa kowa ya bi wannan hanya ya ga irin muhimmin aiki da ake akan wannan hanya kowa ya san yadda wannan hanya ta lalace amma yanzu muna aiki domin a shigo wannan kasuwa ba tare da an wahala ba sannan masu manya-manyan gidaje a wannan hanya tun daga yanzu mun san darajar gidajensu ta karu masu kantuna a wannan hanya mun san darajar kantunansu ta karu to amma fa ina roƙonku idan an zo karɓar kuɗin haraji to don allah a ba da wannan kuɗi a ba da kuɗin nan ana murmushi ana dariya ana addu'a kada a ɗaure fuska mu ba mu zo kano don mu sace dukiyar jama'a ba mun zo annan aiki domin mu yi manya-manyan ayyuka birni da ƙauye domin mu tabbatar da martabar jihar kano da martabar al'umma jihar kano da martabar masarautar kano da martabar malaman kano mun ɗaga shi sama fiye da ko'ina a cikin najeriya nan sannan muka ɗau titin baya jidda shi ma ana yana wannan aiki za a yi wannan aiki yan lemo isa karabiu ibrahim taiwo wannan aiki shi ma yana cikin rukunin aiki da ake yi yan hula filin parkin road shi ma ana wannan aiki layin jallaba yana cikin wannan rukuni layin plaza yana cikin wannan layin bagobiri yana cikin wannan layin ambu Allah ya ji kansa shi ma yana cikin wannan layin laitu kulkul shi ma wannan layi yana cikin layukan da ake yi saboda haka wannan aiki mun tasan mashi gadan-gadan za mu kashe naira miliyan 675 miliyan miliyan miliyan 675 saboda mu gyara kasuwar kantin kwari wannan ba babban alfarma ce ko da yake dama abin da ya sa aka zaɓe mu kenan sannan kuma 'yan kasuwa da suka shigo za su gina kantuna 336 a kan kuɗi naira miliyan 801 kantuna kuma na zamani kantuna wanda yake kowa ya zo ya gansu ya ga gini wanda ake bukata a birni mai tashi kamar birnin kano sannan kuma akwai layin plaza layin barayi tsari da aka yi yanzu akwai 'yan tebura mall wato babban gini na 'yan tebura babban gini na farko zai ɗauki 'yan tebura 2,616 ɗaya ginin zai ɗauki 'yan tebura dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha biyu lissafi ba da muka ɗauka na 'yan tebura da muke da su yanzu amma kun san sai da muka tantance akwai 'yan sama da faɗi sai da na turo mu huyi wannan kasuwa na ce duk wani mara gaskiya ka zara sunansa an kuma zare to mun samu jimillar yan tebura dubu hudu da dari daya da ashirin da takwas ai wannan kabaki da muka yi muku bai kare ba domin sun ce mani waɗanda za su kama rumfuna a ƙasa za su biya dubu hamsin a shekara na ce a'a ku dawo da shi dubu talatin wanda za su karɓi rumfunan sama za su biya a yadda aka bani lissafi dubu arba'in na ce a a dawo da shi dubu ashirin sufo mata mataye hudu ga hudu sakon mata hannu a suke ta tsakawa popular sufo buhari da ganduje I love. mara sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a wannan mako ku biyo mu wani makon don ku ga kaɓaki tirela-tirela irin na ayyuka da mai girma gwamnan jihar kano yake zubarwa ko kuma in ce yake kwararawa a jihar kano a madadin ma'aikatar yada labarai ta jihar kano ƙarƙashin jagorancin comrade malam muhammad garba da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri kuma a wannan tashar mai albarka ta liberty tashar 'yanci ni da na shirya na kuma gabatar aminu nuruddin amin ke cewa wassalamu alaikum sai wani makon